da zafi take nan haka ki yi ki fito kin rana har ta kusa faduwa gashi ba mu dora girki ba ya kamata ki sauri ki abin da zaki Rani? Ki ɗebo ruwa ba. Shara nake nake ɗan goge goge. To, ki bar shara haka. Je ki ɗebo ruwan girki. Ana to in je. And I don't. So she can die. kara mutunci wallahi biki ba dan Allah ki haƙuri ke matsalar ki kenan korafi wallahi mantawa ne amma ki yi haƙuri kin ji dan Allah kawata ya ke kuma ni kike harara ki asuwa da za a harare ki me abun harara anan jibita da Allah sai ka ce ta fito sahara <laughs> ke kin isa ki gaya mu magana an gaya miki ko kina da abin da zaki yi ne ke din banza to in kin isa ki ce tak an faɗa tak tak tak idan kina da abin da zaki ki mana kai kika mare ni an mare ki abin da zaki kutume sun nan kika fasa man tulu ake dai jamari haƙuri ake akwai tsanani idan da tsakanin da fari yake wuta biyu kan zafi take gaba biyu ta kai manzali har kowa ya fake dama ai sauki fi mai zuciya ta jike rana ta yi zafi nuwa kuna babu mafaki wuta biyu kuna ga shiga kai yanzu ita kuma me ta tsaya yi da ta dawo ba eh, tukun ya ta gashi nan har ta kusa juyawa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. ba ki gama girkin ba ne? Ba a gama girki ba, ka ga ruwa ma na aiki kanwa ta je ta ka har yanzu ta yi shiru. Ya kamata a ce a dan gama girkin nan dan samu dan ja kin san harka da gishiri. Ai aikin ka kenan. Ba ka da kokarin noma kai aikin ka ce. Ai ni ga miki ina. Bana ba zan jira ni ba. Wallahi noma zan yi a gida. So nake duk garin nan ba wanda zai kai ni abin da zan noma. kamar gaske wallahi kake yi wallahi noma zan yi wallahi ina na sa kujerar nan ne shugaba na manoma wallahi ina da gaske nake miki fa Allah noma zan yi kurin sai na ba garin nan mamaki kamar gaske ai lokacin da za ka yi noma ina ji sai dai in an maka aure in ba haka ba kuwa ba za ka zama namiji ba ah, ah. menene nake baba Suka da ni ladi da fasa man tulu. Suka fasa miki tulu. Suka fasa miki tulu. Na, wannan aiki na ne. Ina ladin take? Ta gudu gidan su kuma sun yi rafi. Ai ko za ko ta ga tashin hankali. Wannan haka yake barin jiya. Wallahi wallahi ta tsokano wa kanta. Wallahi ba za zauna lafiya ba garin. Wallahi daga ita har gidansu. duk abin da ya kama na hukunci ka aikata min tunda ba su da mutunci ba sa so a zauna lafiya to sun ɗauko wa kansu bala'i da masifa sun ɗauko wutar da za su dafa kansu da kansu Allah kuma sauri mu da Ah, ashe ba ku da mutunci ba ku da mutunci ashe me muka yi maka kuma bala ni kuke tambaya ma mai kuka yi yanzu har ku ne wai za ku rike kanwata ladiyo ta fasa mata tulu ko la ila haka ta gaya maka ƙarya ma nake kenan kun raba su kawai muka yi fa kuka raba su bayan rike ta kuka yi eh, ladiyo ta fasa mata tulu kuma dan wulakanci ma kuka bari bayan ta fasa mata tulun ta yi tafiyanta wallahi ba zan haƙura ba wallahi inda ta ji zafi kuma sai kun ji sai na fasa wannan tulun a yau wallahi ba zan haƙura ba sai na fasa wannan tulun a yau na gaya mai wallahi ba zan haƙura ba kawana wallahi sai na fasa wallahi tashi wallahi wallahi sai na gaya wa yaya aiki aiki ya me hizo ba zai ɗan jima yasa ki farawa da ki fasa kan wata tu ubanta ne yasa ni ni ji ga haka an gaya maka kai waye ba ki da kunya kenan mangoro na da kai mun haka da shi ke ba ki wuce zubar da ke ballantar mangoro to wallahi tallahi za ka ga abin da zan yi na rantsi da Allah sai na gaya ma babana ki ga uban yayanki ma ba yayanki kuma Allah ya isa biyu kuna da zafi take wuta biyu kuna da zafi take mine me waru ba wannan balan bane ya haɗu a kwararo ya ki min da mangoro na ya babba samu a kasa bala kice ya ta karo bala'i yau yau akwai bala'i garin nan dan yau sai an yi masiwa bari malam ya balan ni balan banza balan wani malam san zuwa ga abin da ke faruwa ko sai ki ga malam yaron nan ne bala ya tare da yarinyar nan a kwararo ya bara mata da mangwaro kuma ya tattaka shi balan shi balan eh lalle ya ya ya ya baro bala'i kwarai ka yanzu shi wannan yaron ya gajar kwarai kwarai saboda haka in baka iya ni ka banni in je a yi bala'i garin nan yau ake san kowa yake mijinki ake san ni tun ba yau ba gaskiya ne malam kin gani je ki dauko min takobin nan cikin dika in ta hannu banza in Allah ya sa da iske shi kai man magana yau shi aka yi man magana in je amma wai mallam salisu ka ku je gidan da sa kudin na je ba wani labari shi sa gaji shi ba labari wai kana nufin duk tarin takin nan aka kawo gidan mai gari ya saka shi cikin gidan ba wanda sani shi ne abinda da ban sani ba da huyuwa tsakani da Allah da saki to a ce da tarin takin na an kawo shi mai unguwa ya saka shi cikin gida tsakani ga Allah ba ake da za ka yi dai dole ne a yi ta kare babu wani abin da zai hada yau a yi ta kare dole ne ga yake wane ne ku ai kusa wanda nake nema to to to wani ke nema yana ina yau a yi ta kare bai zo ba eh ba yana bai zo ba aiki banza aiki oyi kawai kare shi kina zauna cikin gari ai ta mai da ba eh haka ne billahi ya zata za ta haka ba lafiya ina lafiya to Allah sun ina lafiya mutum da mukami da to bai zo ba gaskiya bai zo ba eh, bai zo ba haka nan kawai ta mutane kidda su aka dama ba ta yiwa da ga ba ta yiwa ba ta yiwa yau ido na idan shi da ban hadu to Allah sun Allah Allah ka ji iko Allah to mutum ka gebe gebe ka riko makamin zundun ina da ya mutum da kuma kamin a ni ma nan na ya bushe tashi za mu je mu sabi shi mu samu da samu ga mu shi ko ba komai zuciya an sa ta hukunci aba yi yi kai da Allah nan gaba in za ka dinga wannan hammata ka dinga juya fuskar ka can da Allah ba ka dinga yau gefe ba kai da Allah ka yi ba wannan baki na ka sai ka ce an bobe to ba shakka da Allah ba lalle ni ko na fahimci abin naka cin mutunci ne kai ai gwaran kai da baka wanka sai sati sati kuma duk inda ka zauna ga tsutsa ga ni ko har ilu ƙarya kake yi na wata tsutsa na haba ilu dubu jikina gani mana haba ina dauda a jikina ka duba gani ina dauda jiki na duwa ina ina zan ina zan taba jikinka jikinka da Allah ni ba wannan ba ma ko me yake damun ka yawa ni mai haddasa gabar gidan su bala da gidan malam tani wallahi ni ko ba da labari ka san komai ba abin da na san to ni jiya ina da labari can an gano su a bayan gari ma suna ta dukwa ciwa su yi kawai ni ma da san gidan ku yawa dai Daga gidanku nake ai. ha balaya ni da ma na san kana nan ni na majalisa ai balaya eh ilu shi sa ba ni eh wallahi mun sa ba yawa bala eh? ni wani abu ne yake ta damu na a rayuwata ina son in bincike in tambaye ta miki Allah na sani wai me yake faruwa ne tsakanin gidanku da gidan malam Talma ban sani ba ma gaskiya mai ko ban ji daɗin wannan tambayar ta jiya ne ka sami baro jiya ina da kana da masaniya jiya a bayan gari an raba mai gidanku da malam tanimar gima har da makamai na gaya maka ban sani ba kawai wannan magana ce wadda bata shafe ni ba amma gaskiya kar ka ƙara mu irin wannan tambaya ba na san irin wannan tambaya zafi kan zafi ko na take man bala gaskiya ba kyauta ba gaskiya ba kyauta ba dan bai kamata kai mar wannan tambaya ba kai a tunaninka ba yanzu yadda muke zama dinnan gaba mu idan abu ya samu ɗaya ke faruwa gidansu ɗaya ai ya kamata kafin mu ce za mu shiga mu ji me yake faruwa yanzu gaba ɗaya da kan ya kai muka muka haɗu muka shiga wa balan muka je muka farwa gidan malam tanimu me kake tunani zai faru da mu a garin nan abu ne na manya saboda haka mu ba mu san me yake faruwa ba sai ka zuba ido amma ba zai ji daɗin wannan kalma da ka faɗa ba gaskiya ne gaskiya ba zai ji daɗi ba shi kenan da Allah ni ma na ware ni ma na yi ta bala sai an jima je ka to shi da nake so ka gani wallahi ko yawwa Allah sauki amma wannan abu ayyar muni dai wallahi assalamu alaikum amma wa alaikum assalam Allah shi gata Allah shi gata mallam barka ku da hayya Allah wani za su na gajiya na lafiya ya ya lafi mallam sa na gajiya ya kokari lafiya lau mallam ya aka ce jama'a alhamdulillah mallam masha Allah masha Allah mallam Salisu me ke tafa da ku <clears throat> ai Allah shi gata mallam mun zo ne kan maganar gaban gidan malam tanimu da malam sabo kullum abin na kara hawa yake yana ta ƙara tsamari to shi ya sanya mu ga ya dace mu zo mu gaya maka a kira su a masu nasiha subhanallahi wai har yanzu ba su daina ta su ba duk sunan da muka yi musu kwarai ko kwarai ko ga fata mala dan ko jiya da kyar bashi rabas a bayan gari faɗa da girman su abin muni yake suna maginanta masu yayaye su tsaya suna kokawa akan hanya abin yana muni sosai yana muni sosai malam da ɗaya cire ɗaya sama baccin da Allah ya sa maka rugu da in yi aji sai abin da Allah yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai abin ya muni wannan gaba ita ce take haddasawa a zuri'a ya zama da cewa wancan gida da wancan gida an zama da cewa an samu gaba mai tsori wadda 'ya'ya za su gaje ta wadda ba a fata a kulle mu shi yasa ba a buƙatar fitina ga manya domin ta zama ta koma hannun yayaye kuma abu ne da kuskure wannan ya kamata a ce a matsayin su na manya ai su yin ga abin da yake daidai su yin ga sulhunta junansu amma insha Allah ne zan nemo su zan kira su su bin nemi su sulhu abin da ya kamata idan na ga abin ba zai yiwu ba zan tafi da su gaban mai gari abin da ya kamata insha Allah gaskiya ne kamata kenan Allah ya yi a tarbi abin tun da farko kada abin ya yi nisa ya kasance an samu wani tsotsiya ya shiga ciki kaga abin bai daɗi ba gaskiya ne kara dan maka abin gaskiya ne wannan malam gaskiya ne amma wannan ba daidai bane gaskiya ne ba ɗabi'a ce wannan Gaskiya ne. ai ba shi da amfani hakika hmm? ba shi da amfani da girman su da ƴaƴayen su hmm? wallahi me ka taba ka bayyana bayan ka ka bar masa fitina yayin da fitina da ɗanka. kuma wannan an tashi hankalin ya isa yau a ce ka tafi ka bar ka da fitina da abin da aka yi a ce ka da shi. ai kaga abin tashi hankalin ya isa babban abin ma kenan ko Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka wani salisu wannan istihadi duk wanda ya shiga tsakanin mutum biyu suke gaba a junansu yayi kokari ya sasanta tsakaninsu wallahi wata ibada ce Allah ya muku albarka Allah ya raya zuri'a Allah ya daidaita tsakaninsu su kuma Allah ya daidaita dan fitina ce wannan kuma wallahi ina gaya maka yanzu irin wannan abin da ke faruwa a zo ana fitina a juna an haddasa fitina in an busa sala sai a zo a haɗu a zo a ji kunya haka ne haka ne tana faruwa muna gani tana faruwa Allah ya sauka Allah ya Allah ya sauki nagode nagode nagode nagode insha Allah Allah ya maka Allah ya taimaka gode Allah gode madalla sauka lafiya Allah lafiya faɗa ba za ki raba ba sai dai ki kara hura mata wuta wallahi wannan yarinya ko duk ranar da muka haɗu da ita kashin ki ya bushe muje muje da Allah eh ta ji tsoro ki tsaya mana ki tsaya miki dukan tsiya mu tire miki duk ranar da kike ji da shi zafi kan zafi zuciya rai kullum kunci gaba ta yi kamari ga shirin wani sassauci ah bawa hmm, Allah daga na wallahi daga bayan gari nake baba ni ko dama ina so in tambaye ka to to Allah sa na sani bala ina sauraron ka Allah sa na sani eh na lura a garin nan mutane duka din da na bi ga suna nuna ni baba so nake in san me dalilin da yasa muke gaba da Suladi saboda kawai ni dai na a rana uban wane ne turo kai mun wannan tambaye baba ni ne na turo kaina to ai na za na za na za na in sa ido ne ah, na za wani shegen ya turo ka eh, eh saboda akwai yan sa ido haka ne to shine abin sai yake bani mamaki wanda ni dai na san tashi ne naga wannan gaba ana yi ba hmm. amma ban san me yayi sila ba me yayi ja wannan gaba ban sani ba to shi da nake so na sani me dalilin da yasa ake wannan gabar domin ni ma in yi da hujja kai kai bala kada ka kare zo man da irin wannan tambaye ka ji na gaya ma ka ji na gaya maka to ka kare zo man da irin wannan magana ke dama? Ni ce na gode. Da na san ke ai da na bari ma macijin a kashe ki. Uban da kika zo yana da rana tsaka kuma gashi ba gonar ku ba. Zuwa na na kashe kaina. Ki kashe kanki? To dan me yasa baki bari macijin ya sare ki ba? Ƙarya kike ke dai akwai abin da kika zo yi. Ki faɗa mana gaskiya. Wallahi abin da ya kawo ni kenan. Amma zan tambaye ki. kuma wallahi in baki gaya min gaskiya ba to zan kashe ki tun da anan gurin babu kowa da gani sai ki za ka kashe ni kwarai ma kuwa zan gaya maka gaskiyar dukkan abin da ka tambaye ni in har na sani wallahi me kika sani dangane da gabar da iyayenmu suke wallahi ban san komai ba dangane da gabar da suke na tambayi mahaifina ya sanar da ni menene silar gabar su nan mai sai ya zo mutuwa zai gaya mu ne ni kuma kawai na yanke shawara na zo na kashe gaina don gabar ta ishe ni na gaji wallahi ka yarda da ni zan gaya maka gaskiyan dukkan abin da ya faru na tambayi mahaifina menene silan ga abin da suke yaƙi ya gaya mu ni na tambayi mahaifina amma sai nuna mana kar in sake masa irin wannan magana wato abin da yake faruwa da su ne ba sa so mu sani amma ba damuwa wallahi daga yanzu wannan gabar ta zo ƙarshe ni ma ina goyon bayanka kina nufin ke ma kina so mu kawo ƙarshen wannan abun kenan ma abun ya ishe ni haka. Igiyar ta tsinke. Me kake nufi? Gabar ta zo ƙarshe. Amma gobe kamar wannan lokacin mu haɗa nan wajen. Allah ya kai mu insha Allah. Amin. Za ka sami ni ana. Hajara. Malam. Abin ta. A ƙarshen ku mata ina gudun shiga shi da. Aka ji. To. Ka san dauɗa ciki sai hanji. Mm. Ni amana kace kai amana ta ne wannan gaskiya ne mm. idan Allah ya kai mu talata in aka ci kasuwa ko dai akwai kwana a'a ba <laughs> ah, to <laughs> ka yanzu talata karewa ina ganin kek daga naki.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 wallahi na manta ne yunwa nake in ji shi ko sallama ya hakuri kai magana ka kawai ina kwano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 ban baki da irin lamarin ba sauki ga shiga ba ta yi kamari ko ba komai zuciya an sa ta a kunci ya faru ta ba komai banza aikin mu eh banza aikin mu ne eh me ya faru banza aikin mu da da zaki lahiya zaki tona maka wai wannan ne zan zai da bala ko gidan na tana zance Gidan na zance bala aikin ka bane aiki na ne ban ka gani bala ne ku ki bude dakin nan ki bude ka shiga in kare na ta ki ko ki bude ta ki bude ba zaki zaki mana nan gidan zaki zaki da mu wala inna lillahi wa inna ilaihi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 me ya maka wai ya girman ta ne je yana so wai wannan wai mu zo ne da mutanen banza wai gidan malam ta ne mu yar gidan malam ta ne mu hauka kenan waye ake ka bare ga ka dade gidan makiyin mu sanan ai mana dariya muna hikin banza muna hikin wai bare ka yar gidan malam ina za ka kai ina za ka ka ta ina to ita ka ga abin nan ma gobe zo na 'yan garin nan ka rasa wanda zaka ce kana so sai gidan makiyan mu ka gaya min uban wa wace gona uba ka gani jikin ta haka ka ji kana sata auren ta zai aure babu shi wallahi ba shi wallahi kuma billahi lazi daga yau daga yau sai yau ka ta ta kara ta kako gidansu billahi lazi sai na cine ma ka ji na gama to wallahi tallahi malam ko dai asiri su yi mai asiri ya ai billahi lazi la ilaha illa hu asirin su bai kama ni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 yau gaya mai ba abinda zai ni ke da dai ko in banda bakin asiri ma me ka asiri me ka asiri abin ya gani yake so shi ya biyo ba abinda da zaka ga mu wallahi wallahi ba abinda da zaka ga ni na san asiri ne kuma wallahi ba ba ba dana ba ba diyarka ka ji na ga ma wannan ya dai zuwa gidana da Allah ka take bani eh. Allah asiri ne asiri a daura kaya ko a bata igiya aikin maza aikin wuri yaro baya fatakwat baya shagamu baya ille ife baya bini baya hirji baya mai mujiya yana can yawon iskanci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 Wuta biyu zafi ta ko sam samsam ma sauki. Duka al'amura sun yi yawa sun yawa yanzu yadda al'amuran suka taso. Wannan taki da aka bamu mun ji daɗin shi. Kuma ina tabbatar muke cewa in Allah da atsa. Asabi, wai ina indo take? A ah, indo ta tafi wanki rafi. Yanzu za ta da Ya amma tun da na shigo cikin nan ban ji ta ba shi ya sanya tun da na taho tunani na ce in zo in samu indo ni na mamanta abin da na so in gaya mata karkaran mu malam baharuwa ruwa in yayi nisa gaba ke da damuna hukumomi suna kallo sun ban mu cikin wahala da azaba kakara na ta yi wallahi tun da ta assalamu alaikum kai ne kawo cikin gidan baba dan Allah kai hakuri hakuri ai wallahi tallahi ba ni baka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 ya naga kina mun wani kallo kamar kina hararata an karare ki din nace an karare ki din nace an karare ki din in ko kina da abin da zaki yi ni sani kamarin ba sauki ga shiga ba ta yi kamari kuma mai zuciya an sa ta kunci niko kwana biyu ni ban gaba lafa lafiya wallahi ni ma abin da zan tambaye ka kenan yawa dan halak dan halak ka kyan batu yanzu muke yanzu muke magana ka wannan Allah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 ta ci gare ta amma shawara fa guda ɗaya ce miko kawai ya je mu je mu kai ƙarar mahaifinsa wajen mai gari kai ilu eh. wajen mai gari shi ne mafita amma kuma to sai dai kuma kar a dinga zaginsa ka san mutane a ce kuma ya kai ƙarar mahaifinsa a kai kuma ilu wace irin shawara ce wannan ka ba mutum shawara kuma ka dawo kana suka shawara haba ilu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 sai ka tafi da kayan nan kasuwa shi ke kawo ga to duka duka je ka je ka je ka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 tsanani ba sauki gashi baki yaƙi abinci zuciya da takaici rauni shi ke hana barci zuciya ta taso gashi raina duk ya ɓaci lamarin ba sauki ga shi gaba ta yi kamari ko ba komai zuciya an sata ta a kunci wuta biyu zafi ta ko'ina san ba sauki wuta biyu kona da zafi take wuta biyu kona da zafi take wuta biyu kona da zafi take wutar biyu kona da zafi take